Irmiya Sura biyu Isra'ila ya yashe Allah Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ka tafi ka yi shela a kunnuwar Urushalima cewa, Na tuna da amincin ƙuruciyarki, yadda kamar amarya kika ƙaunace ni, kika kuma bi ni cikin hamada, cikin ƙasar da ba yi shuka ba. Isra'ila tsattsarka ce ga Ubangiji, nunan fari na girbinsa, dukan waɗanda suka cinye ta. an same su da laifi, masifa kuwa ta same su, in ji Ubangiji. Ka saurari maganar Ubangiji, ya gidan Yaƙub, dukanku zuriyar gidan Isra'ila, ga abin da Ubangiji yana cewa, Wane laifi ne kakanninku sun same ni da shi, da suka tsaya nesa da ni? Sun bi gumakan banza, su kansu suka kuma zama banza da kansu, ba su yi tambaya Ina Ubangiji wanda ya fitar da su daga Masar ya bishe su cikin jeji, cikin hamada da kwazazzabai, ƙasa mai fari da kuma duhu, ƙasar da ba kowa mai ratsa ta, ba kowa kuma mai zama a cikinta? Na kawo ku zuwa ƙasa mai albarka don ku ci amfaninta da abubuwa masu yalwar da take bayarwa, amma kuka zo, kuka ƙazantar da ƙasata, kuka kuma mai da gādona abin ƙyama. Firistoci ba su yi tambaya, Ina Ubangiji ba, waɗanda suke amfani da doka ba su san ni ba, shugabannin suka yi mini tawaye, annabawa suka yi annabci ta wurin Ba'al, suna bin gumakan banza, saboda haka ina sake tuhumarku, in ji Ubangiji, zan kuma tuhumi ’ya'ya ’ya'yanku, ku ƙetare zuwa tsibirin kitim ku gani, ku aika zuwa Kedar ku duba. da kyau, ku ga ko an taɓa yin wani abu haka, akwai wata al'ummar da ta canza allolinta? Duk da haka, su ba alloli ba ne sam, amma mutanena sun musayar da ɗaukakarsu da gumakan banza. Ku girgiza saboda wannan, ya mai, ku kuma razana don tsoro mai girma, in ji Ubangiji. Mutanena sun aikata zunubai guda biyu, sun rabu da ni, ni da nake maɓulɓular ruwan rai, sun kuma haƙa tankunan ruwansu, tankunan ruwan da suka fashe, da ba za su iya riƙe ruwa ba. Isra'ila bawa ne, bawa ne ta wurin haihuwa, me ya sa ya zama ganima? Zakoki sun yi ruri, sun yi masa ruri, sun lalatar da ƙasarsa, an ƙone garuruwansa, aka kuma watse daga ciki, haka ma Mutanen Memfis da Tafanes sun aske rawanin kanka, ba kai ne ba ka jawo wa kanka ba ta wurin rabuwa da Ubangiji Allahnka, sa'ad da ya bi da kai a hanya? To, me ya sa za ka Masar don shan ruwa daga Shihor, kuma me ya sa za ka Assuriya don shan ruwa daga kogi? Muguntarka za ta hukunta ka. jan bayanka zai tsawata maka, sai ka lura ka kuma gane yaya mugu da kuma ɗaci suke a gare ka, sa'ad da ka rabu da Ubangiji Allahnka kuma ba ka tsorona, in ji Ubangiji Maɗaukaki, tun da daɗewa ka karya karkiyarka, ka kuma tsintsinke sarƙoƙinka, sai ka ce, Ba zan bauta maka ba, tabbatacce a kan kowane tudu mai tsayi da kuma a ƙarƙashin kowane ɗanyen itace. ka kwanta kamar karuwa, na shuka ka kamar zaɓaɓɓen inabi, iri mai kyau da kuma wanda za a dogara a kai, yaya kuma ka juya kana gaba da ni, ka lalace, ka zama inabin jeji? Ko da yake ka wanke kanka da sabulu, ka yi amfani da sabulu mai yawa, duk da haka har yanzu taban laifinka yana nan a gabana, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Yaya za ka ce, Ban ƙazantu ba? Ban bi Ba'al ba, duba yadda ka yi a cikin kwari, ka ga abin da ka yi, Kai kamar makwaɗaciyar raƙuma ce mai zafin gudu, kana gudu nan da can, kamar jakar jeji da ta saba da hamada, mai busar iska cikin son barbaranta, sa'ad da take son barbara wa zai iya hana ta? Jakin da yake nemanta ba ya bukatar wahalar da kansa. a lokacin barbara za a same ta; kada ka yi gudu har ƙafafunka su zama ba takalma maƙogwaronka kuma ya bushe, amma sai ka ce ba amfani, Ina ƙaunar baƙin alloli, kuma dole in bi su, kamar yadda akan kunyatar da ɓarawo sa'ad da aka kama shi, haka gidan Isra'ila zai sha kunya, su, sarakunansu da shugabanninsu, firistocinsu da kuma annabawansu. Kuna cewa itace, Kai ne mahaifina,’ ga dutse kuma, Kai ne ka haife ni; sun juye mini bayansu, ba fuskokinsu ba, duk da haka sa'ad da suna cikin wahala sukan ce, Zo ka cece mu.’ To, ina allolin da kuka yi wa kanku, bari su zo in suna iya cetonku sa'ad da kuke cikin wahala, gama suna da alloli masu yawa, kamar yadda kuke da garuruwa, ya Yahuda. Me ya sa kuke tuhumana? Dukanku kun yi mini tawaye, in ji Ubangiji; a banza na hukunta mutanenku ba su yi gyara ba, takobinku ya cinye annabawanku kamar zaki mai jin yunwa. Ku na wannan zamani, ku saurari maganar Ubangiji, Na zama wa Isra'ila hamada ne ko ƙasa mai babban duhu? Me ya sa mutanena suke cewa, Muna da ’yanci mu yi ta yawo; ba za mu ƙara zuwa wurinka ba? Durwa za tă manta da kayan adonta, amarya ta manta da kayan adon aurenta? Duk da haka mutanena sun manta da ni, kwanaki ba iyaka, kuna da azanci sosai, abin masoya, kai, ko mafiya muni cikin mata tana iya koya daga hanyoyinku. A rigunanku mutane kan sami jinin matalauta marasa laifi, ko da yake ba ku kama su suna fasawa su shiga ba, duk da haka kuna cewa, Ba ni da laifi, ba ya fushi da ni, amma zan zartar da hukunci a kanku, domin kun ce, Ban yi zunubi ba, don me kuke yawo da yawa haka, kuna ta canjin hanyoyinku? Masar za ta kunyata ku, yadda kuka sha kunya a wurin Assuriya, za ku kuma bar wurin da hannuwanku a kanku. gama Ubangiji ya ƙi waɗanda kuka amince da su, ba za ku zama abin taimako a gare su ba.